saboda ya samu asali ne da korafe-korafe da koke-koke da kuma kare kara da aka kai ma soja da wasu sojoji suka kai suna ganin kamar an yi masu ba daidai ba to shine aka ce gaba ɗaya shari'o'in da ake yi yanzu da kuma waɗanda za a yi da kuma magana da yawun rundunar mayakan najeriya kenan kanar sk usman ke min karin bayani dangane da umarnin da sabon babban hafsan sojan najeriya general ty burata ya bayar na sake duba shari'un da kotun soji ta yanke ko take kan sauraro a halin yanzu na dakarun da ake zargi da laifukan gujewa daga filin daga ko sakaci da aiki a fafatawar da suke yi da yan boko haram a shiyar arewa maso gabas wani hafsan soja mai murabus aliko yan rashid ya yi maraba da wannan umarni na tambaye shi ko ina dalili idan ka duba abin da yake faruwa a Democratic Republic of Congo wato wanda ake kira M23 rebels ai sojoji ne wanda ka salamar da su daga aiki idan ka duba a Iraq ai wannan ISIS da ake tare da shi in ka duba yawancin su ai sunni ne kuma sojojin yan bangaren Saddam Hussein ne idan ka duba a Southern Sudan yanzu aka faction din da ake da shi tsakanin shugaban kasa da mataimakin shi na da duk wayannan sojoji ne wanda suka balle daga cikin wannan abu na din saboda rashin gaskiya kuma da rashin aminci amma abin da wannan shi babban hasa na general Yusuf Burtai ya yi daidai kuma ina fatan akan cewa waɗannan mutanen da a duba a dawo da soja ba wai yana duba akan cewa ko kai laifi ko bakai kai laifi ne idan kai laifi dai wannan step da kai laifi kuma zai hukuntar da kai amma idan baka kai laifi ba an ana cin abinan ne ana amfani da wata kafa saboda ana mutane akan cewa ana yaki da boko haram sai dai kuma masu shirye kan tsaro a Najeriya na ganin cewar anya wannan umarni na babban hafsa ba zai rasa nasaba da karancin dakaru a kasar ba a nan sai kanar SK Usman ke cewa kamar yadda dai ne bayani korahe-korahe ne suka sa haka shugaban sojojin Najeriya ne saboda haka idan aka kawo koke da ya yi a binciki wannan koke a tabbatar da cewar an tabbatar da da'a da shari'a ta bi an yi ta tsakani da Allah. kamar amma kada da yanzu misali wannan ba zai rage kamar nagartar aikin soja ba. wato idan har mutum ya kawo koke a ina ganin bai a yi mashi adalci ba idan ba a binciki wannan koken nashi ba saboda haka zancen nagarta ai ma ya kara ma aikin soja inganci ba don komai ba duk abin da ya faru kaga ana la'akari da shi kuma ana maganin abu waiwaye ne kamar adon tafiya. kanar sk usman kenan mai magana da yawon dakarun najeriya hassan maina na muryar amurka daga abuja najeriya